wata doka ta duk malamin da ka zanga zangar limana in kana fasa da mumbalin ka turo shi kasa ka turo shi kasa ba kuma ka kalli rigarsa da kyau baya cikin wannan wahalar ku yi zanga zanga ta limana wata doka ta amince a duk wannan shine saurayin da ya fito yana ce duk wanda ya nemi ya hana ku zanga zanga ta lumana in kana kusa da mimbarin ka turo shi maganarsa ta ya mutsa hazo sosai kuma na yi mamakin malamai sosan gasken gaske wasu malaman sun ajiye hudubansu a wurin huduba maimakon su yi huduba sai suka dinga yin raddi zuwa ga wannan saurayi suka dinga masa raddi suka nuna cewa in yi kuskure ya ce ma zai zo ba har kisa ba sai sun yi fa akan wannan abun kamar yadda za ka ji a clip na gaba. na ji ma wani yana cewa duk wulumin da ci kuro zongo zongo idan ya zo yana muku hudu ba ranar juma'a ku fisgo shi ka ba. na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa da bayan sallar juma'a za a yi sallar gawawwaki alquran kaga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahi allazi da da, ka ga mu ujin sandan nan yau katmala su azzalimai su bugo mu ku da muke tare da ku ana kokarin kwato muku yanci kuma ku zo kuna mutane iskanci malaman za ku zaga malam zubairu da kai za ka sallaci gawa biyar malam hashin guda biyar malam balarabe guda biyar shi yasa ko ga marukon da ne wa sandar a yau daban yake sarki zaki mai shekaru mai shekaru irin wannan ransa ya ɓaci eh. saboda an ce idan ya zo yana so ya yi wa'azin da zai hana ku fitowa zanga-zanga ku turo shi daga kan mimbari sai yake nuna cewa da an yi kashe-kashe wato shi ba zai yadda zai faɗo daga kan wannan a turo shi daga kan wannan mimbarin ba shi ma sai ya kashe wasu adadi akan turo shi ya gwammace ya yi kisa abin mamaki sarki zaki sai ya zamo yanzu abin da ya fi bata musu rai a zahiri shine maganar wannan saurayi maimakon ya zamo halin da najeriya take ciki ne zai fi ɗaga musu hankali to sai zamo ina saboda me saboda wallahi azim sarki zaki mafiya yawa daga cikinsu su malaman wallahi tallahi sun fi ƙarfin abin da za su ci sun fi ƙarfin abin da za su sha sun fi ƙarfin dukkan wannan hidiman sai ya zamo abin da bahaushe ke cewa idan jifa ya ƙetare kanka ya faɗa a kan kowa amma in ba haka ba ba ana ma magana a kan cewa wasu suna mutuwa saboda yunwa wasu suna mutuwa saboda rashin tsaro wasu suna mutuwa saboda rashin kuɗin da za su yi magani kai kana cewa idan aka nemi a ko ka akan mimbari hmm. to za a yi kashe-kashe kenan kai yanzu ko ka akan mimbari ya fi damun ka sama da me sama da halin da al'umma take ci. sai suka dinga wurin mai da martani sai suka dinga yin ƙarya suna cakuɗa karya da gaskiya daga cikin abin da suke faɗa shine sai su kira wasu ƙasashe su ce wai zanga-zanga shi ya mai da ƙasar haka za ka ji suna cewa kun ga yadda zanga-zanga ya mai da ƙasar siriya ya gaya ma zanga-zanga ya mai da ƙasar siriya yadda take yaƙi ya mai da ƙasar siriya yadda take ba zanga-zanga ba yaƙin kuma da aka ƙirƙiro masa wasu malamai suka ba da fatawa a kan cewa duk yadda ɗan ahalin sunna yake a duniya ya kai kansa eh, siriya ya yaƙi wannan aka dinga yaɗa farfaganda aka samu 'yan ta'adda wasu ma hukuncinsu su kisa ne suna cikin ainihin wato prison aka fito da su aka ba su makamai aka tura su siriya aka ga a ah, soja fa ba zai iya yaƙi ba sai da mata tunin wasu malamai suka ba da fatawa mai suna jihadun nika, jihadin aure aka zo aka samu mata wasu daga tunusiya suka dinga tabarru'i suna kai kansu can aka yi wannan fada da yaƙi din saboda haka ba zanga-zanga ya mai da siriya yadda take ba duk wanda ya ce ma zanga-zanga ya mai da siriya yadda take sunan shi tacaccen makareci hmm. ɗaya kenan sannan na biyu za ka ji suna ce maka da ana zaman lafiya a ina a libya kun ga yadda zanga-zanga ta mai da kasar libya nan ma sai mu ce maka tirjiya ya mai da libya yadda take ba zanga-zanga ba akwai bambanci tsakanin tirjiya da zanga-zanga ɗaya kenan sannan na biyu za ka iya cewa a da kafin wannan tirjiyan mutanen ƙasan abin nan mutanen ƙasar libya suna zaman lafiya suna cikin kwanciyar hankali za ka iya faɗan wannan sai dai ɗan abin da ba a rasa ba to tambaya a nan mu yanzu muna cikin kwanciyar hankali ne da zaman lafiya har kuke mana tsoron kar irin abin da ya faru a libya ya faru abin da yanzu yake faruwa a ƙasar libya ɗin shine abin da yanzu yake faruwa a ƙasar mu na najeriya ta wani wuri ma abin da yake faruwa a nan Najeriya ya fi tsanani akan abin da yake faruwa a ƙasar Libya. Ɗauko ɓangaren tsada na rayuwa. Yadda rayuwa yake a ƙasar Libya ya fi sauƙi akan yadda rayuwa yake a ƙasar Najeriya. Saboda haka misalin da kuke bayarwa bai ma misaltu ba son zuciya ne kawai irin na malamai. Kuma yanzu mutane suna da wayo in ka sa son zuciya a cikin karantarwar ka za su iya gano son zuciya ne shi yasa za su ce za su binciko da kai daga kan mimbari sarki zaki mu je zuwa kilif na gaba muni da ta zo gare mu wani matashi da yake cewa idan malamai sun hau mimbari za su kare gwamnati ku tashi ku jeho malamin ƙasa daga kan mimbari wai a ƙasar musulmi yanzu an kai wannan iskanci a tashi a jeho malami ƙasa daga kan mimbari to kafin ka jeho malami daga kan mimbari ka kawo tsohon ka kusa idan ka jeho malami a kan mimbari sai tsohon ka yi hudubar tunda ba ka da mutunci wannan iskancin ba za mu yadda 'ya'yanmu su koye shi ba a wayi gari ana magana addinin musulunci ka ce wai limami yana huɗuba a kan mimbari Don ya faɗa abin da ya saba wa ra'ayinka ka ce a jeho shi daga kan mimbari to ka kawo tsohonka kusa in ka jeho shi sai tsohonka ya maye shi sai mu san ka ci kadan iskan duniya kuma irin waɗannan ƙananan yara marasa mutunci to da yake mu ma 'yan zamanin ne to muna daidai da ku abinda za mu ce muku shege kafasa mu ji labarin wani yaro ya yi wa wani malami shin mutunci sai mun gano waye ubansa kuma sai mun ɗan mataki a kansa malamai ba abin zagi ba ne mu malamai suna da mutunci a wurinmu duk yadda duniya ta lalace tunda alƙur'ani ya zaɓi malamai a matsayin masu mutunci da daraja har duniya ta tashi ba za a taɓa yin wa'inda suka yi daraja malamai ba in dai ba annaba ba ne idan kuma malamai suka zama ba su da daraja sai ka kawo masu daraja wannan rashin kunya ce abokinka Sarki zaki eh wannan bawan Allah akwai abubuwan da ya faɗa gaskiya akwai abubuwan da ya faɗa wanda ba gaskiya ba. Da gaske ne malamin da ya ja kimarsa da mutuncinsa yana faɗan gaskiya yana da wannan matsayi. Amma malamin da zai gaya ma ƙarya na farko dai tukunna ya haramta maka halal. Wannan zanga-zangan halal ne. Duk yadda mutum ya kai ga yana so ya ɓata zanga-zanga in na ce zanga-zanga sarki zaki ba ina nufin zanga-zangan da za a yi hayaniya ba a'a zanga-zanga wadda za a yi ta na lumana na nuna cewa ana zalunta na ban yarda ba baka da aya babu hadisin da za ka iya haramtawa na ga wani malami daga jos da ya tashi haramtawa sai ya kawo hadisin alfitinatu na'ima la'anallahu man aikaza fitina a kwance take Allah ya la'anci wanda ya tayar da ita sai ya fassara zanga-zanga da me fitina alhali zanga-zanga shine nuna ma gwamnati ko ma wasu cewa abin da aka maka ba daidai ba ne ta yaya wannan nunawan ya zamo laifi ko haram in har da gaske ne in ana so a gamsar da mutum irina cewa haramun ne to a kawo aya ko hadisi amma in zanga-zangan da a cikinsa akwai fitina ne to wannan na yarda masa cewa eh haka ne wannan ba shi da kyau me ma'anan zanga-zangan da akwai fitina a ciki shine matasa su yi amfani da zanga-zanga su fito su fasa wannan shagon su kona can su wannan sunan eh wannan shikan saboda wannan kona wanda aka yi ya zama fitina kuma ya zama haram amma zallan zanga-zanga kawai ka fito ka haramta saboda kai sunanka sarkin haramta abu ba za a iya gamsar da ni ba sarki zai ke ya hakuri ko da ma na fitina ne kamar kan da suke magana wani fitina ya gani ya kai ba su gani kan da yara ƙanana ke zuwa kasa eh, suna kwashi ƙasa wasu suna kwashi shinkafa a je gida a rai a ci ba to bai dame su ba kenan inda ya dame su zai hana su gani, misali sarki zaki in ya zama ga musiba guda biyu a gaban mutum ɗaya tafi ɗaya tsanani to sai ka ga wacce tafi tsananin ake ma la'akari da ita ba wancan mara tsanani ba su a wurinsu musibar da tafi tsanani shine a fito a yi zanga-zanga alhali kuma ga dukkan mai hankali ya san musibar da tafi tsanani shine halin da al'umma cike ciki sannan sarki zaki wannan zanga-zangar fa in ma kun ci haram ne demokaradiyyar da kuke ce a shiga cikinta a yi ta ita kuma ta halasta mu je zuwa kilif na gaba sarki zaki za ta bayyana haka din ba gudu ba ja da baya an da ke kura kai an kara mata karfi yan Najeriya ku fito je zuwa ku yi zanga-zanga na lumana domin ku nuna rashin jin dadinku da yadda ake mulkin ku a kasan nan wannan haki ne wanda tsarin mulki ya ba kowane dan kasa jami'an tsaro su kuma suna da haki a karkashin tsarin mulki shai baka gani ba eh ya dan tsaya ne haka ban gani ba sa bari sake maimaitawa yana mu muna ji nan ok ni ban gani ba ba gudu ba ja da baya an da ke kura kai an kara mata karfi yan Najeriya ku fito wanku da kwarkwatan ku ku yi zanga-zanga na lumana domin ku nuna rashin jin daɗi ba a na yadda ake mulkin ku in masu wannan haki ne sauraro wanda sare mulki ya ba kowane dan kasa jami'an tsaro 'yan tiktok ba ku ba 'yan facebook na san ku kuna gani shaiwai bai gani ba mu dai muna gani hmm. yana tafiya yasa in yana tafiya wurin ku kamar kan da yake tafiya wurina which is very good shi ku zana muna yes eh, eh amma maganar waye akan meye ne sai in yi dora magana kawai akai ba matsala wani bawan Allah da ka turo mini wani bawan Allah ne jalan kuna gani ku zana mini yes an tiktok ba ku ba wani bawan Allah na zuwa na hudu na hudu ne yawa wani wanda ya sa kaman bakin t-shirt ko kaman bakin shirt ya to shi wannan sarki zaki ina ce wanda ya fito yana magana akan dokan najeriya ta ba da dama a fito a yi zanga-zanga eh ba mu kare ji ba da yake kai ka ce ba ka ji ba shi sa ba mu mu sake saka wa jama'a ji ba sake sawa ba gudu ba ja da baya an da ke kura kai an kara mata karfi yan najeriya ku fito wanku da kwarkwatanku ku yi zanga-zanga na lumana domin ku nuna rashin jin dadinku da yadda ake mulkinku a ƙasar nan wannan haki ne wanda tsarin mulki ya ba kowane dan ƙasa jami'an tsaro su kuma suna da haƙƙi a ƙarƙashin tsarin mulki su kare kowa ya yi zanga-zanga na lumana a yi zanga-zanga na lumana kada a taba kayan kowa kada a kai ma kowa hari kada a ba ta komi amma a nuna karfin al'umma cewa ita ta aje kowane gwamnati Sarki zaki wannan da kake gani shine ake kira da Salomon Dalon. Ok, ina yawan jin sunansa, na'am. Shi Salomon Dalon mabiyin Kirista addinin Kirista ne, ya taɓa zamowa a lokacin Bukhari, ya taɓa zamowa minista. Ok. Saboda haka wannan bawan Allah ya san doka, ya san cewa doka ya yarda. ɗan Najeriya ya fito ya nuna rashin amincewa akan wani abu da ake masa wadda bai dace. Hmm. Dokan Najeriya ya amince. To idan har wasu za su ce maka haramun ne, amma kuma dokan Najeriya ya baka dama. To fito ka tambaye su da Allah, shi kansa dokan Najeriya da constitution ɗin da kuke fitowa ku ce a fita a yi zaɓen shi menene hukuncinsa idan ka ce a'a ai wannan za mu iya cewa lalura ne to su ma masu zanga-zangar nan za su iya ce to wannan lalura ne yanzu ya sa mu ma za mu fito zanga-zanga tunda wannan dokar ta ƙasa da constitution da dokar zaɓe sun ba mu dama mu ma mu fito mu nuna rashin amincewa mu. Sarki zaki akwai wani hoto da na turo ko za ka iya sa shi mutane su gan shi hoton. A ga Tinubu. Wanda yake sama ɗin nan mutum na biyu ta hannun hagu a guna. Eh. Shi ne Tinubu. Eh, shi kuma can ƙasa wadda yake ta hannun dama nake tsamma, shi ma ta nuwa guda ne nake tsammani na biyu buhari ne eh babu buhari duka waɗannan da kaga da shugaban ƙasan da ya zarce da wadda yanzu yake kai duka an samu wani lokaci da suka fito suka yi mai zanga-zanga kuma dukansu musulmi ne Eh, ga Tinubu ya yi zanga-zanga ga Buhari shi ba zanga-zanga. Ga Buhari ya yi zanga-zanga. Lokacin da waɗannan mutane za su yi zanga-zanga ba a samu malamai sun fito suna ce musu zanga-zanga haramun ba ne. Kamar yadda yanzu waɗannan malaman suke cewa matasa zanga-zanga haramun. Lalle wanzami baya son jarfa. Baya son jarfa. Sannan sarki zaki lalacewar da aka yi lokacin da Tinubu ya fito wannan zanga-zangar da lalacewar da aka yi lokacin da Buhari ya fito wannan zanga-zangar in kana kwatanta lalacewar da yanzu sai ka ga suna su ma ba lalacewa ba ne kwamfiyatu halin da yanzu ake ci. Hmm. Amma suka nuna ba su amince ba. To da wani dalili ne yanzu don wani ya fito yana so ya nuna shi ma bai amince ba. sai ka dinga kawo masa dalilin da ba dalili ba ka dinga haramta masa abin da Allah ya halasta masa kawai don sunan ka malami don ana girmama ka ana mutunta ka mu je zuwa kilif na gaba sarki zaki shedi ga 'yan sandan Najeriya da kuma sauran jami'an tsaro na Najeriya. Zanga-zanga haki ne na 'yan Najeriya kuma aikin jami'an tsaro shine su kare duk wani ɗan ƙasa wanda zai fita ya yi zanga-zanga na lumana wannan sako da shi shugaban dan sandan najeriya aika cewa a tarwase masu zanga-zanga sarki zaki wannan ban ji ba amma ina kamar still dai solomon dalon ne ka sake danna shi ko ka karya tsarin mulkin najeriya ka taka doka kuma ya kamata ka amma yana wata magana ne da kauyenku domin hakkinka shine ka kare yan Najeriya ba ka ranzanar da su ba ba ka je ka ranzanar da yinwa da talauci da wahala da very good wallahi magana shi nan yayi kyau sosai zuwa ga yan sandan Najeriya Sarki zaki a nan ne nima nake so in yi kira zuwa ga 'yan sanda da gwamnati ita kanta. Hmm. maimakon gwamnati ta ƙara makwaɓa ruwa ta hanyar saka wani kwamishina ya fito ko wani shugaban 'yan sanda ya fito ya yi magana a kan cewa duk wanda ya fito zanga-zanga za a hukunta shi to ina tabbatar ma duk ranar da gwamnati ta yi wannan to ta kwaba ta ƙara kwaba makwaɓin ruwa ne domin gwamnati kamar tana karyar demokaradiyya hmm. demokaradiyya ya ba da dama ka fito ka yi zanga-zangar lumana ita kuma yanzu tana cewa kar a yi mata alhali ita kuma wadda suke jagorantar wannan gwamnatin yanzu a baya mun sa hotonsu sun fito sun yi ta yi wani gaskiya da haka ina ba da shawara na sani sarki zaki a matsayin cewa yanzu maganar da nake yi ana jina, ana bina, saboda haka a matsayin na san abin da nake yi nake fara cewa in abin mu ba da shawara ne ga gwamnati kada ta kuskura ta taɓa masu 'yan zanga-zanga ta bar masu zanga-zanga da halin da suke ciki in ba za ta gyara ba amma kada ta kwaɓa kada ta ƙara ruwa makwaɓe ta hanyar taɓa wani ɗan zanga-zanga na'am gwamnati tana da dama ta je ta tsaya wurin da ta ga yara suna so su ɓata wani abu na gwamnati ta hana shi kuma wannan ba hana zanga-zanga ba hana barna wannan gwamnati suna da dama amma jerin gwano da za a fito a ce halin da muke ciki ba mu yarda da halin ba wai gwamnati a ce ta hana to wannan ina tabbatar ma da cewa in gwamnati ta yi haka sai ta yi nadamar abin da ya sa ta yi hmm. sannan ina tabbatar maka da cewa idan mutanenmu na arewa sun ji tsoro saboda yanzu wadda na sa maka jawabin sannan a farko an ce ya dawo ya ce shi ba zai yi zanga-zangar to idan ire-irensa sun ji tsoro akwai dubban da su sun kwana sun ini da yunwa suna ganin kawai gara su fito ma in ya so ma a kashe su su mutu ya fi musu alheri suna nan za su fito ina gama so gwamnati in abin mu ba ta shawara ce sai mu ce kada ta kuskura ta yi amfani da ƙarfi wurin ta ce wai ba za a fito a mata zanga-zanga ba a'a maimakon ta yi haka sai ta gyara su ma malamai ina ba su shawara kan cewa me yadda suka yi gungu suka je suka samu shugaban ƙasa suka ce ba mu yarda da yaƙi tsakaninmu da Nijar ba su sake zuwa su same shi su ce mishi ba mu yarda da halin da ake ciki ba ba mu yarda da ɗage tallafi ba a mai da tallafi ba mu yarda da kashe-kashe da ake yi ba a tsayar haka inda za su je su same su wallahi in ya zamo cewa bai yi aiki da abin da suka faɗa ba su a wurin al'umma sun tsira shi kuma al'umma za ta gaure da shi ko yanzu yanzu ko gobe gobe in ya zo yana so ya zarce saboda haka in abin mu ba da shawara ne to mu shawarar da za mu bayar kenan maimakon jami'an tsaro su ce za su hana a'a su je su su tsare dukiyoyin mutane su tsare dukiyoyin gwamnati amma su bar masu zanga-zanga su yi zanga-zangarsu je zuwa kilif na gaba sarki zaki. Iya a kwance haka kawai don haka. Kana ga wato kamar matasan ba su da jajircewa yadda Ba jajircewa a gaskiya. Bari baka misali bayan da aka wuce zaben da ya wuce din nan. Ai na fita mun yi zanga-zanga. zato na idan matasa sun ga muna zanga-zanga za su bi mu. a ƙarshen ba wani wanda ya bi mu. To ka ganin cewar watakila don 'yan jam'iyyar ku ne suka yi watakila 'yan jam'iyya mai mulki su murna suke yi bayan zaben shi yasa ba su shiga zanga zanga. To ai rashin gaskiya rashin gaskiya ne ko kana mulki ko baka mulki rashin gaskiya rashin gaskiya rashin adalci rashin adalci ne. A nan me zai sa ɗan takarar shugaban ƙasa ya yi zanga-zanga saboda ya san dokar ƙasa ta ba shi damar in aka masa abin da bai jin daɗi ya fito ya nuna me yasa lokacin da zai fita zanga-zanga ba a samu malamai sun yi ta ce mishi haramun haramun ba ne saboda a cikin masu cewa haramun din akwai me akwai waɗanda su ma suna mara mai bayani? ne saboda haka sai ya zamo yanzu talaka ne idan zai fita zanga-zanga za a ce mishi haramun ne bai da kyau ai tawaye ne haka suke cewa tawaye ne kuma abin ban mamaki sarki zaki akwai malam kabiru haruna gombe yana daga cikin masu zakewa yakan fito ya ce zanga-zanga haramun ne don tawaye ne ga gwamnati haka yake fassarawa to tsakaninka da allah malam kabiru haruna gombe tsakanin shugaban ƙasa bola tinubu da ashek ismaila jos wanne ne ya fi yin daidai na'am to abin da ya sa ne wannan tambayar sarki zaki su malam kabiru haruna gombe su malam balalau sun yi tawaye wa malam ismaila idris zakariya jos wadda bayan yaron su aka ɗora malam eh, jingir malam sani jingir sun masa tawaye a nan kan tawaye ya halasta ko malam kabiru amma ga shugabannin ƙasa kan nan kan ya haramta ko ai na ɗauka cewa duk shugaba shugaba ne ko na ƙasa ko na wani abu in dai a ƙarƙashinsa akwai jama'a sunansa shugaba amma abun mamaki mutanen da ajiye-jiye suka yi tawaye ga sheikh idris amma yau kuma sheikh ismail idris zakariya yau kuma su ne suke cewa yin tawaye yin zanga-zanga tawaye ne kuma yin tawaye haram ne ko jiya da kuka yi halal ne amma yau kuma da ake yi haramun ne zo ka fito ka gaya mana dalili malam kabiru haruna gombe kuma ka yi irin wannan magana wadda yake ɗauke da karo yake cike da karo kuma wadon wasu sun sun nuna muku ba su ji daɗin maganar ba kuma ku ce sun muku rashin kunya da sauransu da sauransu to saboda haka sarki zaki dokar najeriya ta ba da dama in aka maka abin da bai gamshe ka ba ka fito ka nuna rashin jin daɗi mu je zuwa kilif na gaba sarki zaki duk wanda ya ce malami kai wa gwamnati magana kun ba shi aikin da ba zai iya ba tana jin magana malamai ba ta ji tana jin maganar masana ba ta ji yan siyasa ba sa jin magana abun nan da yaran nan suka ce za su yi kadai ne kira da musu hankali eh? shi ne yaren da suke ji amma su yara abin da za a ce su yi shi da hankali na ji wasu malamai na tsoratarwa sudan najeriya ba sudan ba ce nigeria ba lebanon ba ne nigeria ba libya ba ce shan sudan mutane ɗaya ne yan uwa ke fada kusa fada yan uwa bai da kyau ko libya yan uwa ke fada fada yan uwa yana da kyau munan fa ƙabilu daban yare daban addinai daban a cikin addini ɗayan ma kai misali izala an zauna lafiya sarki zaki abinda dr gumi yake faɗa a nan ne. gwamnati ba ta jin yaren kowa sai yaren waɗannan matasa to idan ya zamo da gaske gwamnati ba ta ji wani yaren ke ya kamata a mata na matasa. sosai sannan malaman nan da kuke gani yanzu sun ce maka zanga-zanga haramun ne in ka bi su ma sai sun ce maka kuma demokradiyya haramun ne amma suna yi to me bambancin ka kai da kake demokradiyya wadda kai ka ce haramun ce kafurci ne haka suke cewa ina da jawabansu da suke nuna haka to kai kana wannan kafurcin. shi wancan ma da kace zanga-zangan ma haramun ne ko kafurci ne ko wani abu ma a wurinka ne yake kafurcin? a wurin shi wanda yake bai dauke shi kafirci ba to kai ka zo ka yi abin da kai ma a wurinka kafircin ne ka yi shuru tana ganin kai shafaffe ne da mai kuma baka yi laifi ba amma kuma wani ya yi wani abin da shi a wurinsa ba kafirci ba ne ka zo kana ta ɗaga jijiyan wuya saboda haka za mu ba da shawara zuwa ga ɓangarori ukun nan sarki zaki shawara na farko zuwa ga ɓangaren matasa hmm. da suke so su fito su yi zanga-zanga abinda za mu ce muku tunda dokar ƙasa da har dokar allah ma ba da allah ya ce kar a yi to shi yin zanga-zanga a kankin kansa halal za ku iya yi amma za mu ba ku shawara cewa idan mutum ya fito zanga-zanga ya yi zanga-zangarsa kawai ya nuna bai ji daɗi ba da babu tsaro ya nuna bai ji daɗi ba da babu abinci ya nuna bai ji daɗi ba da halin da ake ciki kawai ya tsaya a nan abin da ya shafi lalata dukiyan wani ko gwamnati kada ku kuskura ku yi kuna yi to abin da dama ake so kenan ku yi sai a ce to tunda sun yi haka bari mu tarwatsa su sai ya zamo ba fa'ida saboda haka shawaran da zamu bada zuwa damu bayar kenan zuwa ga matasa masu su fito zanga-zanga sannan zai iya yiwuwa sarki zaki a samu mutum ɗari su fito zanga-zanga mutum tamanin suna da kyakkyawan niyya amma mutum ashirin su nemi su fata sai ku kama mutum ashirin ɗin ku damka su zuwa ga hukuma shawarar da zamu ba ku shawara ta biyu zuwa ga malamai malamai mun jima muna gaya muku ku ji tsoron Allah ku sani cewa idan mutum ya zo ya baka amanan addininsa ya yarda da kai to wannan ba yana nuna bai da hankali ba ne dole wa duk ranar da ka zo ka ce mishi abu fari ne gobe ka zo ka ce baki zai faga ne. daga ranar zai sama kwashen ma daga ranar zai zamo yanzu in baka mai da hankalin ba ko ku ji maganar da wancan matashin ya faɗa ai in ka lura cewa ya yi wanda ya zo yana nema ya hana ku zanga-zanga ba ku jawo shi daga kan mimbarin ba cewa ya yi ni zan jawo ba a ku ku jawo shi shi wannan dattijo da yake maganar sandansa ko an ce ya ce ko tana akwai takobi a cikin sandan ne a karashin maganar ko kuma dai ya nuna cewa dan ya ce dai tana da mu'ujiza ita sandar tasa ya mu'ujiza duba ga yadda ya kauce ma saboda kawai yana so ya faɗa da wani yaro ya kauce ya ce wai sanda ce tana da mu'ujiza to mun san mu'ujiza tana fitowa ne daga annabawa ba karama ba sannan da ya ce karama ne sannan ma wai sandar ce take da ma mu'ujizan fa ba fa shi ba ala halin to ka sani in matasan da suke sallah a wurinka sun gamsu da abin da wannan bawan Allah ya faɗa wallahi sandan kan nan ba mu'jiza take da shi ba ko menene za a iya binciko ka ka yi ƙoƙari ka yi daidai ka yi gaskiya ta yadda zai zama ko tunanin ma binciko ka da kan membari ba za a yi saboda haka in abin mu ba da shawara ne ga malamai sai mu ce musu damuwar al'umma ya zamo shine damuwar ku ba damuwar ƙashin kanku ba kar ya zamo idan jifa ta tsallake ku ta fada a kan kowa nan kuma idan na ce malamai har ga Allah ba ina nufin kowane malami ba a'a su malaman sun san kansu sun san kansu ba sai na ambaci malam wane da malam wane da malam wane ba su sun san kansu na'am kuma yana da kyau su nuna mana da gaske sun damu da al'umman nan mu ga yadda suka je suka ce kar a yi yakin Nijar da Najeriya to su je su ce a dawo da tallafi su je su ce a kawo tsaro ƙasa nan ne za mu gaskata su da gaske sun damu da damuwar al'umma. Sai shawara da zan bayar zuwa ga hukuma. Hukumar nan ta siyasa ce. Siyasar nan sun ce daga al'umma ne zuwa ga al'umma, daga mutane zuwa ga mutane. ina ba da wannan gwamnatin shawara tun da nan gaba nan da ɗan wani lokaci za ta nemi ta ce tana so ta zarce kuma za ta so ta yi abin da mutane za su ji daɗi da kansu su ce sun zaɓe ta in ma wasu ne suke ba mu wannan gwamnatin shawara cewa wai ta fito ta na wannan abu da ƙarfi alhali mutane suna cikin halin kakanika yi to waɗanda suke ba mu wannan gwamnatin shawara wala ba su ba ta shawara na gari ba mu in abin mu ba ta shawara ne za mu ce ga shawara nan kyauta shine duk abin da za a bi a dinga bin hanya na diplomasiya wurin warware abu kar a bi hanya na tsanani kar a bi hanya na takurawa saboda in yau kana jin kana da mulki ka takura ma wani wallahi gobe shi ma yana da wani dama da zai iya gana ma azaba kana kallon mulkin dole ka sauka sosai shi ma wurin zaɓe zai iya ce zan yi maka kirmishi shi ba kuma zan zaɓe ka saboda haka wannan shine shawarwari guda uku da muka ba da wayannan bangarori farko bangaren matasa akan su bi a hankali in ka ce za ka yi zanga-zangar lumana ita kawai ake so ka yi ba hayaniya ba ba fitina mun sake ba da gwamnati bangaren eh, malamai su ma na biyu kenan shawara cewa damuwar al'umma ya zamo shine damuwarsu ba damuwar kashin kansu ba saboda matasa suna zargin ku da cewa wasunku suna da abincin shekara guda akalla a gidansu saboda haka wasun kuma ba, ba awu suke ba sarki zaki mun sani cewa akwai waɗanda za a zo a siyasa a ba su buhuhuna dubbai su fitar da ɗan abin da zai gara su ba ma al'umma sauran su ajiye a gida mun sani al'umman ma ta sani saboda haka sarki zaki wannan yana da kyau malamai su gane wannan sai kuma ɓangaren gwamnati su ma mun ba su shawara akan cewa su bi hanyar diplomasiya kar su bi na tsanani tsananin ba zai haifar da komi ba sai ɓaci dama ƙasar ta riga ta ɓaci a ce maka yanzu bayan bandit da suke kashe mutane bayan 'yan fashi da suke kashe mutane bayan yunwa da yake kashe mutane kada gwamnati ta yarda kuma a ce yanzu ita ma tana daga cikin masu kashe mutane wannan shine shawarar da zamu bada gwamnati sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin sai mu koma kuma bangare na biyu kenan sarki zaki to a ah, jama'a alhamdulillah shak mun gode maka sosai Allah ya saka da alkhairi da wannan jawabi da kai akan zanga-zanga mun gode to jama'a sha zai za mu shiga kan magana da shai yake yi kan ahalil baiti shekara da shekaru wani addininmu ba za ka iya kai ba face da ya kayar yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah soyayya annabi wasallam wajibi ne a cikin duk musulmi saboda yau kana gani ko babanka ba wanda zai ce maka kaso su kai da kanka ka tashi wannan ordinary ne automatic kana son iyayenka ke musulunci ka zo a yau ana ce maka ga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam she yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam na yan shi'a kaɗai ne ko dai na mu duka ne yau in muna yabon gida na sallallahu alaihi wasallam ce ai wannan dan shi'a ne wani ma kaga don dole an sa masa kiyayya gida na sallallahu alaihi wasallam kuma an ce wa gida na sallallahu alaihi wasallam ana maka na na Fadima yar cikin yar yar yar yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, Imam Ali kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan ga ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi eh, ƴaƴan manzon Allah ne sauran zallar kiransu ƴaƴan Hassan da Husaini To, mun shiga wani yanayi lokacin da bima na magana na Imam Husaini, mun so shi ɗan taɓa kaɗan saboda yanayin lokaci kuma jama'a ku ya hakuri. Mun fara late ba za mu mu bude layi ba, naga jama'a na ta kira ku ya hakuri. Yanayi ba zai ba mu damun bude layi ba saboda lokacin fita na yawo. To, wani ne ba? Kyatu, shak. ba. zai dan taba mana kaɗan mana kaɗan a kan iyali na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji abinda ake tura maka kiyayyan sunan ka gani ka